Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na na Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin kuji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Dosar filu wata majiya ta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Masu aikin ceto wani katafarin jirgin dakon kaya da ya kafe a mashigar ruwan Swiss na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye. Sannan rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da ƙara jibge makaman kariya a tsibirin taifan don shirin duk wani hari daga china kanan labaran kenan aka saurara wai ina aka kwana ne game da yunkurin baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kai a najeriya kasan mai girma shugaban kasa ya yi signing din executive order 10 na ba da financial autonomy na state assembly da judiciary jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta nuna rashin gamsuwarta da sake zaben 'yan majalisun da aka yi a abia Har yanzu muna da sauran aiki a tsarin gudanar da zaɓe, saboda ba tsara abubuwa da dama yadda ya kamata ba. Muna ɗauke da waɗannan rahotanni sai a biyo mu cikin shirin. Sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su aro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. A wani kwafi na daftarin sakamakon bincikenta hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar covid-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matukar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya a cewar kafar labarai ta ap sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta covid-19 wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar wani jami'in diflomasiyya a geneva wanda ɗan asalin ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin who ne ya ba da wannan bayanin ga kafan labarai ta ap a yau ɗinnan litini kuma ga dukkan alamu wannan bayanin shine matsayi na ƙarshe na hukumar ta who to amma ap ta sa kai sunansa saboda jami'in bai da hurumin yin wannan bayanin masu aikin ceto wani katafaren jirgin da kwan kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan suwis na masar sun kusa kammala daga shi tsaye amma har yanzu ba a san koyaushe jirgin mai suna eba gibin zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba wannan ci gaba da aka samu a yau dinnan litini na zuwa ne bayan katsewar kusan mako guda ta wannan muhimmiyar mashigar ruwa da ta hada bahar ahmar ko jan teku da tekun bahar rum rundunar sojin taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya ƙirƙiro ba a kudancin china wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da china kan kai mata a cewar ƙwararru ministan tsaro chiku chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari kuma yana son tsibirin Taifin ya kasance cikin shiri a kowane lokaci a cewar kafafen yada labarai na yankin. Wannan ya nuna baro-baro cewa Taiwan ta damu kuma ta ɗau aniyar China da take-takenta da gaske, wanda hakan ke jaddada cewa China na da niyyar kama tsibiran a cewar Fabrizio bazoto wani babban manazarci a gidauniyar yada zaman lafiya da nazarin harkokin teku ta sasakawa da ke birnin Tokyo. in an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da labaran duniya bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aikin gama gari da ma'aikatan majalisun dokoki suka fara da alamu waɗannan ma'aikata sun fara samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar daga maiduguri har da biyu ya haɗo mana da wannan rahoton bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aiki da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma da alamun waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman incin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar tun dai da waɗannan ma'aikata suka soma wannan yajin aiki babu wata majalisa ko kuma 'yan majalisa da suka koshewa wannan yajin aiki na ma'aikatan illa ma goyon bayan da majalisun suke ba su afkaice na cewa suna neman incin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wannan dama na kuma tambayi shugaban kungiyar kakakin Majalisar dokokin arewacin najeriya goma sha tara kuma kakakin majalisar jihar borno honorable abdulkarim lawan ko menene matsayin su game da wannan yajin aiki kasan mai girma shugaban kasa ya yi signing din executive order 10 na ba da financial autonomy na state assembly da judiciary to su wayan nan ma'aikacin kuma idan sun in bana house of assembly ya samu financial autonomy su ma suna gani za su samu wasu abubuwan nasu ko kuma wani juice nasu da ba sa samu da fari za su samu shi ya sa su ma to tun da haka eh mu mu bari mu goyi bayan membobi na house of assembly mu shiga yajin aiki saboda gwamnati ya yi implementing din wannan executive order da shi president ya yi saini wani zai tunanin tunda kamar wannan batu ne da ya shafi majalisa gaba daya ko za ku fi amfana da wannan kamar suna rawa ne da bazar ku babu ai su ma suna dauka salary suna samu allowances duk duk suna su ana a cikin house din nan suna gani idan mun samu autonomy din su ma za su ji moriyar wannan autonomy ne dalilin su na kuma tambayi wani doya mai zaman kansa kuma masanin kullun tsarin mulkin Najeriya barista Jibrin Gunda ko waɗannan ma'aikata za su iya kalubalantar gwamnonin a gaban kotu a za su collectively za su iya kai yau ai ba akan wannan aka fara ba su kansu gwamnoni in akwai abin da ya wuce musu ba sun sha kai gwamnatin tarayya kara bai wuce shekara biyu uku ba da abia state government ta yi leading aka yi su. suit kuma an yi nasara kan federal government muddin ka kiyaye doka kaga za a zauna lafiya shine duk da ma'aikatan majalisun dokoki ne suka fito kamar su 'yan majalisu ma za su amfana daga wannan neman wannan 'yancin gashin kai to ai ma'aikatan state legislators din ai da bazar su ake don su don su ake wannan yakin ai amma kaga su ba za su iya fita su yi wannan abu ba kowane state assembly ai staffs nasu welfare na kowa zai karu in komin su yana zuwa direct alhaji adamu dan barne wani mai lura da al'amuran da kai komo na cikin al'umma ko yake kallon wannan batu in har da sun san incin kansu su yan majalisan gaskiya ai su suke yin dokar to kai da kake yin abu yaushe zaka jira sai wani yama da alamu dai wannan batu na neman cin incin gashin kai da ma'aikatan majalisun suka soma na iya zomawa babban al'amari kan yadda suka soma samun goyon bayan wasu 'yan majalisun da kuma hakan zai iya sandirar fitowa barau-barau tsakanin 'yan majalisun da gwamnonin jihohin nasu na neman incin gashin kai kamar dai yadda doka ta tanada haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A da Haruna Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin wasu labarai. Tosar filu, Firaministan Australia Scott Morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa sanadiyar jerin taɓargazar lalata wadda ta addabi jam'iyyarsu ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki. Morrison ya ba da sanarwa a yau dinnan Litini a Canberra babban birnin kasar cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Porter a matsayin Attorney General a yayin da shi kuma Peter Dutton zai karbi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro. Porter ya je hutun rashin lafiyar kwakwalwa tun bayan da rahotanni suka bayyana makonni da dama da suka gabata. cewa an zarge shi da yin fade ma wata yarinya 'yar shekaru 16 a shekara ta 1988 a lokacin yana da shekaru 17 zargin da shi kwata ya karyata. 'Yan sanda dai sun bayyana cewa ba za su gabatar da wata tuhuma kan kwata ba tunda wadda take zargin shi ɗin ta ma mutu da jimawa. wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke kan hanyar jihar alaska ta amurka ya yi hatsari a ƙarshen mako inda matukin jirgin da sauran mutane hudu suka mutu a cewar hukumomi cikin waɗanda suka mutu ɗin har da mutumin da ya fi kowa kuɗi a ƙasar cek buliyoniya peter kelna kamfanin kelna wanda ke harkar kuɗi da sadarwa ppf group ya tabbatar da aukuwar al'amarin a yau ɗanar litini a ƙarshe kakar rana ko matar kakan tsohon shugaban amurka barack obama mai suna sarah obama ta rasu a kenya tana mai shekaru 99 diyarta ta ce jagoriyar wannan babban iyalin ta rasu yau dinnan litini a yayin da ake mata jinya a asibitin koyarwa na jaramogi oginga odinga da ke kisumu marigayiya sarah obama ta auri kakan tsohon shugaban na amurka inda ta raini mahaifin na obama obama dai bai taɓa gamuwa da kakar tashi ba sai a shekara ta 1988 lokacin da ya kai ziyara a kenya karan farko to amma dangantakarsu ta yi ƙarfi da yadda sai da ma ta halarci ƙaddamar da gwamnatinsa a shekara ta 2009 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda sake zaben 'yan majalisar wakilai ya kaya inda aka ayyana jam'iyyar adawa ta pdp a matsayin wacce ta lashe zaben a abia wakilinmu alphonsus akurigwe ya haɗo mana da wannan rahoton A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda zaben 'yan majalisar wakilai da aka sake gudanarwa a mazaɓar Aba North Aba South na jihar Abia ya gudana, inda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP Chimobi ABCK a matsayin wanda ya lashe zaɓen da ƙuri'u dubu goma da ɗari uku da ashirin da biyu. Dan takarar jam'iyyar APC Mascot Uzokalu ya zo na biyu da kuriyu dubu uku da ɗari shida da saba'in da hudu, yayin da ɗan takarar Abga Destiny Wagu ya biyo shi da kuriyu dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da hudu. Ciyaman na jam'iyyar APC a jihar Abia Dr. Donatus Wamba kenan na cewa. har yanzu muna da sauran aiki a tsarin gudanar da zaɓe saboda ba tsara abubuwa da dama yadda ya kamata ba musamman a fannin tsaro yanzu yana da matukar wuya a tabbatar da tsaron ma'aikatan hukumar zaɓe abubuwa da dama sun faru a wannan zaɓen kuma yanayin zaɓen ya jiku da tsoro sa'an nan ga dokar hana fita da gwamnan ya kafa ban san inda an taɓa yin haka ba kuma abin takaici ne wannan ya janyo wani yanayi na fargaba da ya sa mutane da dama ba su fito zaɓe ba sai gashi kuma yin amfani da 'yan bangan siyasa a takaice dai abubuwa da dama sun faru kuma jam'iyyar mu za ta dubi waɗannan batutuwa to kome jam'iyyar pdp ke cewa akan zaɓen. barista david ino shine sakataren jam'iyyar pdp a jihar abia kuma shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa. Ya ce an gudanar da zaben lami lafiya, zaɓe na gari ne aka yi, ko da yake a irin wannan zaɓen ba lallai mutane su fito sosai ba, kuma waɗanda suka so su yi zaɓe sun fito sun zaɓi waɗanda suke so. A kuma duk rumfunan zaɓen da na je ban samu wata matsala ba. Yanzu ba abin mamaki ba ne ka ji 'yan adawa suna korafi kuma suna haka ne saboda sun sha kaye. An sake wannan zaɓen ne domin cike gurbin Honorable Osi Prestige na jam'iyyar Abga, wanda ya rasu a watan Fabrairun da ya wuce. Kuma zaɓen ya fuskanci kalubaloli kamar ƙarancin fitowar masu zaɓe da yin amfani da 'yan bangan siyasa da kuma fashewar bam da ya kori jama'a daga wasu wuraren zaɓe. kamar yadda wasu manyan jaridu a Najeriya suka ruwaito. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A gai da Alphonsus, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voa Hausa da hausa.com ko kuma sashen hausa tukam domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam Can hakika ba da garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Da fatar Allah Ubangiji ya samu dace baki mu, Allahumma amin. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare da ake da su a makarantun allo wanda almajirai ba sa zuwa bara kana wani irin tasiri hakan yake da shi ga ilimin yaran kaga wannan wani tsari ne da ya kamata muka a kwanta gura a gidan malam alkali yaran gidan ba sa zuwa bara muna da labari ga yadda suke karatun su alhamdulillah saboda haka za mu bi wannan tsari a hankali mu ga mun ka an kawo sauyi a tunanin gwamna na da kyau amma sai an bi a hankali yadda za a tabbatar da abin ba tare da an samu wata husuma ko an samu wani matsala ba daga karshe dakta wani tabbaci za ka bai wa al'ummar jihar Niger na tabbatar da ganin an samu ilimin na ingantacce ga kowa ga kowa a ƙarƙashin wannan shiri na Beza. abin da na sani shine yanzu dai malamai sun zage damce kuma ma'alaramomi suna ba da gudunmawansu yadda ya kamata duk da muka neme su suna zuwa abin da kawai za mu nema shine mu za mu sa ido harkar mu ne mu sa ido mu tabbatar da kowane yaro hakkin da ya kamata a bashi an bashi su kuma alaramomi sun abin da basu ga yayi masu suna magana ba sa shiru yadda ka san lebo haka suke nan da su tazo ce abu kaza bai yi ba abincin da ake ba waje kaza bai ba in fact saboda haka a hankali muna take gyara abubuwa yanzu kaga uh, wajen abinci muna da ma'auni ba za a cutar da mai kawo abinci ba ba za a almaji ba ba zai cutu ba haka muke tafiya kullum akan gyara saboda kuma maganar shi karatu iyayen yara su sa ido kuma mutasu ruwa da shi za aka ce kowane anguwa a yi masu ruwa da tsaki wanda za su sa ido akan wannan eh, tsari su tabbatar da cewa ana bin tsarin yadda ya kamata inda suke ganin akwai matsala kada su yi kasa gozo su gaya mana insha Allah za mu kira. Ibrahim Sale Galma ɗaya ne daga cikin masu makarantun allon a jihar Niger da ke cin gajiyar wannan shiri ya ce ɗalibansa na gane karatun sosai to amma suna buƙatar a ƙara faɗaɗa shirin. Su ƙara faɗaka wannan karatun na almajirai su kuma ƙara ɗaukaka shi yadda suke ana jawo hankalin almajirai ne da kuma iyayen yaran su almajirai wa'inda su da ba su abin ga makarantar boko amma ka na bara na almajiran naka suna bara a gaskiya magana na gaskiya almajiran makarantar mu ba su bara ke ba su abinci to eh to muna nema masu gidajen aiki ne wanda suke za su je su yi aiki idan suka yi aiki za a ba su abin da za su ci amma eh. ita gwamnati karkashin wannan shirin ba ta ba su wani abinci a tana bayarwa daidai gwargwado na waye ne eh, so biyu ne alhamis da juma ne dama ake wannan program din ah. program din na best dan rana ana bada abinci insha Allah rabbi duk wannan rana alhamis da juma ana samun abinci daidai gwargwado gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shirin na da manufar hana kai yara makarantun allo kwata-kwata wannan wani shiki ne wanda shi shugaban kasa ya kawo yadda za a taimaka duk abin za a yi musamman a karkara ya zama da kowane yaro musamman mata ma an ba shi dama ya je makaranta mu kuma abin da muka kara a jiha mun faɗa na yi bayan na ce a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yadda yaro in ya shiga firamare wan ka mai gama ya soke kur'ani dalili kuwa shine muna so mu hana kuma mun ma hana yadda za mutum zai ɗauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara uku hudu bai san makwancinsa ba bai san abin da ya ci ba duk a kan ya je karatun islamiyya yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku in ko a ward nan za a koyar da islamiyya inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka ɗauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi ya cika haƙƙi na iyayen su da yara amma a bar yaro shekara hudu biyar ya je ka gan wasu ni na za ka gan su sha ɗin dare suna kan yaro na yawo dan shekara hudu biyar shida ne ba haga Allah saboda haka wannan hikima da aka kawo muna so mu ga za a yi a ci gaba da karfafa shi a ƙara makarantu da yawa makarantu na kamar magana da na yi mu ƙasar jihar mu Niger muna da faɗi da yawa cikin bayan da na yi wa minista ya taimaka su taimaka mana a ƙara yawan makarantu da yanzu yaro sai ya ga ka bai je makaranta sai ya tafi kilomita hudu ko biyar to abin da ya kamata shine a ƙara yawan makarantu a dawo da makarantu kusa da ƙauyuka yanda yaro kwata-kwata ya tafi kilomita ɗaya ɗaya da rabi ya je makaranta amma babu wani da ke son ɗaya shi mace karama da taka kilomita biyar a wannan zamani ba wani sabon da kuma zai faru hanya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Mustapha Nasiru Batsari da sauran abokan aikinmu sai wadda ta daidaita sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to mara ilimin. A gai da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. wanda ya ce batun gaska idan har aka ƙara kuɗin man fetur kamar yadda muka ji ana raɗe-raɗi to ba a tausaya wa talakawan najeriya ba domin dai ana yin ƙarin a jikinsu da ɗin abin zai ƙare allah ya kyauta kuma ya ji talakawan ƙasar tamu ba don sun mutu ba amin sai kuma saƙon aishatu muhammad adam matar babba haruna bajoga ta ce ina kira wa gwamnati da likitocin najeriya masu shirin shiga yajin aiki cewa su yi wa allah su daidaita tsakaninsu domin na tabbata a je a dawo babu wanda zai kara shan wahala illa talakan kasar. wanda a kullum kan shi duk wata wahala take karewa. duk da cewa shine ne sila zaɓar shugabannin. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa ya Allah ya sa ganawa da Idris debi shugaban ƙasar Chadi ya da shugaba Buhari ta kawo ƙarshen matsalolin tsaron da ke addabar ƙasashen biyu. Saƙo da Ukasha Abdulsalam Koko. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa ya kamata al'ummar najeriya baki ɗaya musulmai da kirista mu dukufa da addu'o'i na zaman lafiya domin mu tana cikin wani hali da na tashin hankali na matsalar tsaro sako daga alhaji mele yusufari sai kuma saƙon da ya fito daga sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya hakika ƙara lalata rakan wutar lantarki da 'yan ta'adda suka yi akan hanyar maiduguri abin takaici ne da allah wade ganin yadda za su sake jefa dabban al'umma cikin kuncin rayuwa ya allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin saƙonmu na gaba cewa muna murna da samar da tashoshin hutawa na direbobin manyan motoci da hukumomin najeriya suka yi ganin cewa samar da tashoshin zai taimaka wajen rage yawan haɗura da ke faruwa sanadiyar gajiya da direbobi ke yi idan suna tuki da fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sako daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zai da bala kofa sabuwa sai kuma sakonmu na gaba da yake cewa ina kira zuwa ga haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon tarayyar najeriya nlc da ta ɗauki matakan gaggawa ganin gwamnatin tarayyar najeriya bata aiwatar mana da mummunan shirin da zai ƙara saka talakan ƙasar nan cikin wani hali mawuyaci ba bisa yadda yake na aljanna waina ƙasa zafi sama zafi wato shirin ƙara kuɗin litar man fetur daga naira 162 zuwa 234 tabbas ɗaukan wannan mummunan mataki na ƙara man fetur kuɗi a daidai wannan lokaci na nuna mana cewa ko kaɗan wannan gwamnati ba talaka ne a gabanta ba. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya ma'ajin ƙungiyar murya talaka reshen jihar Kebbi. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa ba shakka ya kamata a canza salon yaƙi da 'yan ta'adda kamar yadda shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ya faɗa wa shugabannin yankin tafkin Chadi. Ta yaya za a tsaya jiran abokin gaba sai ya kawo hari ku kare kanku. kamata ya a ce su ne za a dinga kaiwa hari ba su dinga kawowa ba ta hakan za a kawar da su kwata-kwata sako daga babandi mamman bandi madalla. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa yau lalami lafiya. Allah ya kadarci idan cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu El Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a wani kwafi na daftarin sakamakon bincikenta hukumar lafiya ta duniya who ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar covid-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matuƙar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya a cewar kafar labarai ta ap sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta covid-19 wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar masu aikin ceto wani katafaren jirgin da kwan kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan suez na masar sun kusa kammala daga shi tsaye amma har yanzu ba a san koyaushe jirgin mai suna eba gibin zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya ƙirƙiro ba a kudancin China wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chiku Chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa china na iya kai hari kuma yana son tsibirin taifin ya kasance cikin shiri a kowane lokaci a cewar kafafen yada labarai na yankin wannan ya nuna baro-baro cewa taiwan ta damu kuma ta ɗau aniyar china da take-takenta da gaske firaministan australia scott morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa sanadiyar jerin taɓargazar lalata wadda ta adabi jam'iyyarsu ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki Morrison ya ba da sanarwa a yau dinnan litini a Canberra babban birnin kasar cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Potter a matsayin Attorney General a yayin da shi kuma Peter Dutton zai karbi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro. Masu raro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. za kuma ku shafukan shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya na gabatar da shirin da kuma julie lathers gresham wadda ta da umarni da ma injiniyanmu na yau nisan fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.